haka jama'a ko shakka babu kyakkyawar mu'amala ita ce addini idan muka lura da waɗannan hadisan da yawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana muhimmancin kyakkyawar mu'amala kun ga wannan hadisin aka ce fasul ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an akthar ma yudkinu nasal jannata an tambayi manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi akan abin da yafi yawan kai mutane aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa taqwallah shine kiyaye dokar Allah a ji tsoron Allah a bi umarnin shi a hana shi a bi abin da ya hana wannan abu na farko ne da yake kai mutane aljanna sai annabi na biyu yake cewa husnul khuluq da kyakkyawar ɗabi'a kyakkyawar ɗabi'a sabab ce min asbabu dukulul janna ta kyakkyawar mu'amala tana daga cikin sababin da yake sababar da mutum shiga cikin aljanna ko shakka babu jama'a kyakkyawar mu'amala ita ce addinin musulunci kyakkyawar mu'amala ita ce abinda manzon tsira annabin rahama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ɗabi'anci da yawa daga cikin sahabbai suka shiga musulunci ko shakka babu da'awar da annabi da kyakkyawar mu'amala ta fi da'awar da ya da nassin Qur'ani mafiya yawancin gaggagaggan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yadda ne sun amintu da addinin da Allah ya turo shi da shi ba dan kuma ba sai dan shi amintacce ne wanda ya iya kyakkyawar mu'amala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin a turo shi da manzanci annabi baya zance na banza annabi baya ƙarya annabi baya shan giya annabi ya iya riƙe amana annabi yana wa mutane fuska kyawun mu'amalar annabi ya taimaka gurin da yawa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun shiga cikin aljanna shi yasa a sun shiga cikin musulunci shi yasa a wannan lokaci da muke ciki ko shakka babu duk mutumin da ka gan shi da addinin musulunci amma an rasa shi da kyakkyawar ɗabi'a ko shakka babu wannan mutumin ya yi baƙar asara me yasa nace ya bakar asara ba a shiga cikin aljanna sai da kyakkyawar mu'amala manzon tsira annabi rahama muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sace gaya mana a cikin wani hadisi annabi yake cewa asqalu shay'un fil mizan al husnul khuluq mafi abin da yafi nauyaya ma'aunin lada a ranar kiyama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce shine kyakkyawar ɗabi'a kyakkyawar mu'amala tana daga cikin abin da yake nauyaya ma'aunin lada ranar kiyama sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara gaya mana a cikin wani hadisi yake cewa inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace wanda mafi alkhairin cikin mafi wanda Allah ya zaɓa, yake nufin da alkhairi a cikin ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wanda yafi ku kyakkyawar ɗabi'a kyakkyawar ɗabi'a ita ce addinin musulunci kyakkyawar mu'amala da ɗabi'a mai kyau to lallai fa mu sani rabi ce na addini abin da yake gaba da kyakkyawar mu'amala addini wallahi shine tauhidi bayan nan kuma sai kyakkyawar mu'amala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara gaya mana a cikin wani hadisi kuma ingantacce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairukum islaman khairukum akhlaqan wanda musuluncinsa yafi na kowa a cikin ku inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace shine wanda yafi ku kyakkyawar dabi'a da haka jama'ar musulmi ku mi kokari mu kyautata mu'amala mu rinka da'awa da mu'amala idan mu'amala ta haɗa mu da mutum ya ji daɗi mai masa gaskiya da baki mai masa gaskiya da hannayenmu mai masa gaskiya da ƙafafuwanmu mai masa kallo na musulunci mai saurare shi saurare na addinin musulunci yana daga cikin kyawun ɗabi'a idan ka ga mutum ka yi murmushi yana daga cikin kyawun ɗabi'a ka zamto mai hidimta wa mutane yana daga cikin kyawun ɗabi'a duk inda amana ta haɗa karkace ta yana daga cikin kyawun ɗabi'a ya kasance mutane ba sa kuka da kai dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai shiga aljanna ba duk wanda makwabtansa suka kaurace masa saboda mafi munin ɗabi'arsa da aka jama'a mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu zamto masu kyakkyawan mu'amala mu rinka faɗa wa mutane kalma mai kyau ko ƙur'ani ya koya mana ladabin magana ƙur'ani yake cewa wa qulu nasi husna duk in za ku yi magana da mutane ku yi magana da su kyakkyawa watan akwai wanda in zai gaya ma magana bakat habaici ne zagi ne zamba ne cin aminci ne haka ƙaya ta ne take cewa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa a ya wa ƙulu qawlan sadida ya ku masu imani wanda suke bin dokar Allah sau da ƙafa duk zancen da za ku yi ku yi zance wanda yake tsayayye kyakkyawa wata mu'amala jama'a ita ce addinin musulunci da haka duk mutumin da ya rasa mu'amala ya yi baƙar asara a rayuwar shi Allah ka samu daga cikin masu aikata kyakkyawar mu'amala domin mu dace da rahama ta Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya nuna mana muhimmancin kyawun mu'amala da mu'amalantar mutane mafi kyawun mu'amala wata rana annabi ya taba gaya Abu Zar radiyallahu an ce ya Abu Zar ittaqillaha haythu ma kunta yace ka ji tsoron Allah duk inda kake wa atbi sayyi'ata hasnata tamuha dukkan wani aiki da ka aikata ka yi ƙoƙari in mummuna ne ka yi kyakkyawa a madadin shi domin Allah maɗaukakin sarki ya maye maka gurbin shi da shi mana idan ka yi mummunan aiki to ka yi gaggawa ka yi wani kyakkyawa a madadin shi wanda zai maye gurbin wannan mummunan aikin da ka aikata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin sannan kuma ka ɗabi'anci mutane da kyakkyawar ɗabi'a ɗabi'a mai kyau ka yi zance mai kyau da mutane ka yi aiki mai kyau da mutane in mutane sun ganka su rinka jin daɗi saboda kyawun mu'amalarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanai masu faɗi da girma amma yanzu lamarin tarbiyya ya lalace al'amura sun jawalwale ba tarbiyya ba mu'amala duk kimarka ba ta wuce yaro ya kalle ka ce maka ɗan shegiya ba la ilaha illallah duk mutuncinka duk daraja ka ba bata wuce wani ya kalle ka ya zage ka bai zagi mahaifiyar ko zagi mahaifinka ba wannan lokacin barbare tarbiyya ya kai uban wani bai isar dan wani ba la ilaha illallah yanzu ɗa yana ɗauka wanda ya tsuguna ya fesa shi kadai ne babansa saboda gurɓacewar tarbiyya gaskiya jama'a muna cikin wani yanayi wanda yake babban abin tsoro ni na yi imani da Allah kai ba za ka iya wa 'ya'yanka ba kai kadai ba za ka iya ba kame da na yi imani da Allah kuma wallahi tallahi ba duk inda kake bane ɗanka zai je abin da bake ba daidai banta na haka kwaɓa masa ta yi wa ya ga bayan idanka bai yi abin da yake ba daidai ba idan ƙila an tunkare ka an gaya ma ƙila ka ce an ɗora ma karin tsana wa ɗanka saboda tarbiyya ta lalace al'amura sun jagwalgwale mutane ba hidima ce ta addini a gabansu mun riga mun sani a asalin tarihi ya nuna mana cewar a da iyayenmu baban wane baban wancan ne baban wance baban wane ne a da ko wani abin kake ba daidai ba idan ka ga baban wane sai ka daina amma a yanzu sai ka ga baban wane ya ɗauko kaya niki niki a kansa yana tafiya dan wane ya gan ya tafi bashi bai je ya saurare shi ba ba dan komai ba wai ba baban shi bane ko da magana ta kama sai ya ce baban su wane zaka iya ganin dan wa da dan gani da baban shi da baban shi da baban shi da baban wancan uwa ɗaya uba ɗaya ne amma a cikin su kowanne baban sai sani su ma iyayen kuma kowanne ɗansa ya sani ƙaninka ya tsugunna ya fi ɗa dan ba zai iya ce maka baba ba sai dai ce baban su wani ma'ana baban su wanda kai ka haifa kenan kaga a cikin kai ba kai ka haife shi ba kenan to an lalace wannan yanayi da muke ciki na mafi munin tarbiyya to abin sai dai la haula wala quwwata illa billah saboda tarbiyya ta riga ta ne, musamman a wannan yanayin da muka tsinci kanmu dan haka mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu gyara mu'amala mu gyara tarbiyyar mu domin mu dace da rahama da nasara ta Allah madaukakin sarki iyaye ku mu ji tsoron Allah madaukakin sarki kar ka nuna wa ɗanka kai kaɗai ne babansa nuna masa dukkan wanda ya girme shi to na gaba da shi ne in wansa ne to wa in ya haife shi to baba ne in ya yi kaka da shi to kakansa ne to lalle jama'a tarbiyya mu'amala ita ce addini shi yasa Allah mai siffanta manzon tsira annabi rahama Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita inda Allah ke cewa wa na khala ala khulqin azim lalle kai manzon tsira annabi rahama kana kan ainihin tarbiyya kana kan ainihin mu'amala kana kan ainihin ɗabi'a wacce ke mafi kyau shi yasa duk wanda ya rasa kyakkyawar ɗabi'a